Tarihin Afrika Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka, inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Babu wani juyin mulki da zai samu nasara muddin yanayi ko kuma lokacin da aka zaɓa don aiwatar da shi bai daidai ba. Yana cikin mutanen da ake matukar mutuntawa sannan kuma ake kallon sa da kima a nahiyar Afirka. Mutum ne da ya taka rawa sosai a cikin tarihin Ghana, ƙasar da ke cike da sarƙaƙiya. Da ma nahiyar Afirka baki ɗaya musamman lura da yadda yake nuna adawarsa ga wasu matakai. Mutum ne mai aƙida kuma wanda baya da girman kai. mutum ne mai 'yancin yin abin da yake ganin cewa ya dace domin kuwa ana iya tunawa da wani hoton bidiyonsa da miliyoyin mutane suka kalla a shafukan sada zumunta inda ake nuna shi yana daidaita zirga-zirga ta ababen hawa a tsakiyar wani titi da ke birnin akara yayin da a hannu ɗaya mutane ke masa taɓi suna furta kalaman jinjinawa irin ta ban girma a gare shi ana jin ma yadda wasu ke gaisawa suna cewa papaje papaje kamar dai yadda mafi yawan al'ummar ƙasar ke kiransa a nan fa muna magana ne game da john jerry rollins ranar goma sha biyar ga watan mayun shekara ta tara al'ummar ƙasar ghana za su samu labari ta kafin yada labarai cewa an kame wani hafsan sojan kasar sakamakon yunkurin juyin mulki wannan matashin matuƙin jirgin saman yaƙi na ƙasar ne da ke matuƙar jin haushi saboda yadda rashawa ta yi kane kane a lamuran kasar ya yi kokarin fargar da sauran sojoji abokan aikinsa domin kifar da gwamnati ta hanyar zagaye fadar shugaban kasar wannan tsohon gini ne da turawan mulkin mallakar birtaniya suka zauna a cikinsa to sai dai a zahiri masu wannan yunkuri ba su kintsa da kyau domin karbe mulkin kasar ba duk da haka magoya bayansa za su kai hare-hare a gidan rediyo da kuma gidan waya na kasar da kuma cibiyar zaratan jami'an tsaron kasar da ake kira da suna military police cikin gaggawa sojoji da ke biyayya ga gwamnati suka murkushe wannan yunkuri daga nan kuma aka kama jean jerry rollins ranar 28 ga watan mayu kwanaki sama da goma bayan wannan yunkuri da bai yi nasara ba tare da wasu abokaninsa shida ne aka gurfanar da su gaban kotun soji da ke birnin akara a lokacin sun tabbatar da cewa tasu ta ƙare a nan ne fa yeye zai kore a dakarsa wajen bayyana hujjojinsa inda ya kalubalanci wannan kotu duk da cewa ya san tuni bakin alkalami ya bushe akan hukuncin da za a yanke masa. A zauren kotun, Rawlings ya fito fili ya ɗauki alhakin kitsa juyin mulkin, sannan ya zargi magabatan ƙasar da cin rashawa. Ɗaya bayan ɗaya ya bayar da hujjojinsa akan wannan matsala. Sannan ya yi kira ga al'ummar ƙasar ta ganar su gudanar da juyin juya hali irin na ƙasar Habasha. Ba wai yana nufin a yi koyi da abin da ke faruwa a birnin Addis Ababa ba ne, amma ya buƙaci a kakkaɓe duk wani wanda ya saci dukiyar ƙasa. ko kuma ya mallaki wani abu ba akan ka'ida ba. a cikin zauren kotun sai mamaki da kuma kallon juna jama'a ke yi yan kallo sun fara yi masa taɗi yayin da alƙalai suka yi barazanar fitar da yan kallo daga cikin zauren kotun don ci gaba da shari'ar wato daga su sai kuma waɗanda ake zargi sai dai ina domin kuwa an makara washe gari dukkanin jaridun ƙasar ta ghana sun buga kawunan labaransu ne da jerry rollins wanda ake kallo a matsayin wani gwarzo ana iya cewa shugaban kasar mai ci a lokacin wato janar akufo ya yi kuskure ta hanyar yi wa rollins shari'a a bainar jama'a har ma da furta barazanar bindige shi to sai dai an ɗage gudanar da shari'ar har zuwa ranar 4 ga watan yuni na shekarar ta 1979 da sanyin safiyar ranar hudu ga watan yuni sojojin da ke gadin inda ake tsare da rollins za su fitar da shi daga gidan yari sannan suka ɗauke shi zuwa gidan rediyon ƙasar wanda amininsa manjo opekumensa da dakarunsa suka riga suka kame wajajen karfe shida na safiya ne sean jerry rollins zai yi sanarwar cewa sun hamɓarar da gwamnati kuma ana iya cewa a lokacin kusan dukkanin manya hafsoshin sojan ƙasar na gidajensu kuma dukkaninsu sun saurari wannan saƙo sai dai a nasa bangare janar neville alexander Odette wellington da ke matsayin babban kwamandan askarawan kasar zai yi gigin afkawa gidan rediyo da masu juyin mulkin suka ja daga a cikinsa da misalin karfe tara na safe ya yi nasarar kwace gidan rediyon daga hannun magoya bayan orleans sannan ya sanar da gidan rediyon cewa an murkushe masu yunkurin juyin mulkin a lokacin kuwa rollins na can yana zagayawa a cikin barikokin soji inda yake neman goyon bayan musamman ga waɗanda suke cikin barikokin sojin karfe uku na marece bangaren jerry rollins ya sake samun nasarar kashe janar wellington a daidai ofishin 'yan sanda na unguwar lima da ke birnin akara cikin wannan dare ne rollins ya kafa majalisar mulkin soji mai suna afrc majalisar ta kunshi sojoji goma ne wannan shine karon farko a afirka da wani karamin hafsin soji ya kwace ragaman mulkin wata ƙasa a nahiyar cikin gaggawa sabon babban mai faɗa aji a ƙasar ta ghana zai bayyana siyasar saga al'umma da ma duniya baki ɗaya inda yake cewa zai tsabtace gidan wato ƙasar ghana ta hanyar yi mata wankin babban bargo kafin ya miƙa mulkin ƙasar a hannun farar hula an shirya gudanar da zaɓuka a ranar goma sha takwas ga watan yuli kuma rollins ba zai kasance a cikin 'yan takara ba kuma daga nan aka fara wankin babban bargon zai bayar da umarnin harbi janar janar har guda takwas cikin su har da tsaffin shugabannin kasar uku da ke raye a lokacin wato janar afrifa sai ashiyamfo da kuma a akufo a lokacin nefa duniya za ta san ko waye wannan mutum karfa-karfa da ya fito ya sanar da shaidan ta kafa juyin juyi hali a kasar ghana an haifi john jerry rollins ne a ranar 22 ga watan yunin 1947 a birnin accra mahaifiyarsa victoria agbuti ta fito ne daga ƙauyen zelkupe da ke lardin volta mahaifinsa mai suna john john injiniya ne dan asalin yankin Scotland na Birtaniya da ke aiki a kamfanin Queen's Quay a birnin Accra. Bai taɓa amincewa da shi a matsayin ɗansa halastacce ba. Wannan rashin karɓuwa daga mahaifinsa lamari ne da ke da matukar damuwa a gare shi. Sai dai a Afirka, 'yan uwa da kuma dangi wani abu ne da ke da faɗi sosai. Sannan da zara aka ce ɗa, ba za a yada shi ba saboda na kowa ne a Afirka. John Jerry Rollins zai tashi ne a cikin danginsa na wajen uwa rollins ya rayu ne tare da gwaggonsa a sekondi kuma a ƙarƙashin kulawarta ne ya yi karatunsa a kwalejin ashimota kwalejin da yawancin fitattun manyan ƙasar ghana suka yi karatunsu a cikinta har ma da wasu 'yan ƙasashen waje irinsu robert mugabe tsohon shugaban ƙasar zimbabwe Ina iya cewa wannan makarantar kwana ce da ta zama mani wani wuri mai muhimmanci sosai a rayuwata. Wuri ne da a kullum idan na tuna ina alfahari da kuma farin ciki da shi. Dr. Nana Konodu Agiyeman ita ce matar Jerry Rollins. I noticed him na lura da shi a lokacin saboda ba a ɓoye yake ba mutum ne da ke tsokanar mu duk da cewa muna aji ɗaya da shi ba wai yana da miyagun halaye ba ne amma dai gaskiya zan iya cewa yana yawan tsokana saboda duk yadda aka yi sai ka ji alamar cewa lallai yana nan a cikin aji sai dai ban taba zaton cewa za mu kasance da shi a irin wannan lokaci ba. Karfe sha biyu na dare ne daga dandalin Gold Coast da birnin Accra. Gold Coast wadda aka raɗa wa sabon suna zuwa Ghana. A yau ta zama ƙasa mai cikakken 'yanci. A gaɓar ruwan teku, miliyoyin mutane ne ke jinjinawa matashi unkurma a lokacin da yake hawa dandalin da zai gabatar da jawabinsa. Shugaba Unkurma ya iso cikin taron jama'a tare da ministocinsa an haskaka kotun kolin kasar da ke bangaren hagu a Kazalika da akwai wasu jiragen ruwan yakin birtaniya da ke bangaren dama dukkan suna lara a wannan dare da ake gudanar da bukukuwa manyan fitilun lantarki ne ake haskawa 'yan kallo waɗanda ke ɗaga hannuwansu a sama wannan shine muhimmin dare a wannan rana ta bakwai ga watan maris 1957 duk wani mai faɗa aji a birnin Accra yana a wannan wuri. Baƙi daga ko'ina sun halarci wannan gagarumin biki. Akwai waziriyar Kent da Habib Burgiba ɗan kishin ƙasa daga Tunisia, sai Richard Nixon mataimakin shugaban ƙasar Amurka. A wannan dare birnin Accra ya karɓi manyan baƙi. Biki ya wakana ne a wurin da ake kira suna State House, sabuwar fadar gwamnati da aka gina don gudanar da wannan shagali. Yayin da agogo ke nuna karfe goma sha ɗaya da mintuna talatin da biyar na dare. Kwame Nkrumah ya yi jawabinsa na ƙarshe ga majalisar ƙasar. Dalla-dalla ya zayyana gwagwarmayar da suka yi har ta kawo ga wannan rana ta samun 'yancin kai. Gwagwarmaya ta ƙare, yanzu ku ta gana da kuke matuƙar ƙauna ta samu 'yancin kanta na har abada. Dole mu canza halayenmu da tunaninmu a halin yanzu, mu san cewa daga yanzu mu ba waɗanda ake yi wa mulkin mallaka ba ne, sai dai al'umma mai 'yanci kuma mai cin gashin kanta. Allah ya albarkace ku yanzu kawai sai mu ci gaba da yi wa sabuwar ƙasar mu ta gane addu'a ƙasar da ta samu a ɗazu-ɗazun nan. Cikin wannan yanayi na murna da farin ciki ne Kwame Nkrumah ya kammala jawabinsa da waɗannan kalamai. inda yake cewa da karfe goma sha biyu na dare ne kasar ghana za ta samu 'yancin kanta wanda ta rasa shekaru aru aru karfe sha biyu na daren kuwa na bugawa aka daga tutar ghana mai launin ja da ruwan zinari sannan a tsakiyarta akwai hoton tauraro da ke ishara da daga kimar 'yanci da kuma kimar afirka zuwa sama taken kasar kuwa na nuna shiga wani sabon karni ne gold ta samu 'yancin kanta ta koma ga sunanta na asali wato ghana Kwame Nkrumah na alfahari da zama jagoran farko na wannan kasar da ke yankin kudu da Sahara. Kasar ta zama ta farko a Afirka da za ta shiga kungiyar kasashe nan Birtaniya wato Commonwealth. Nkrumah ya yi gwagwarmaya tukuru don tabbatar da wannan yanci kusan ko'ina a cikin birnin Akara. Ana ta yayata kalmar yanci a cikin wannan dare. 'Yan majalisa ma sun rera waƙar yanci. Wannan lamari ne da zai buɗe wani sabon babi da ke cike da fata na gari. Sai dai fata ne da tun ba a ko ina ba. munna za ta koma ciki saboda yadda wasu ke ganin cewa salon mulkinsa ya fara rikidewa zuwa irin na kama karya yayin da tattalin arzikin kasar zai shiga halin na kasu bari mu ji abinda da ishiri rollins ke cewa a kai Uh, ina sanar da ku cewa nan gaba sai al'umma ta fara jin tsoron gwamnati da kuma tsarin jam'iyya mai mulki. Duk da cewa magabata na da burin yin aiki don ci gaban ƙasa, musamman manufarsa ga ƙasa da kuma Afirka baki ɗaya. Waɗanda ke zagaye da shi ne suka rika wuce gona da iri tsawon shekaru har lamarin ya haifar da fusatar al'umma. A gaskiya bai yi mamakin kifar da gwamnatinsa ba. Lokacin da nake da shekaru sha biyar a duniya, ina karatu ne a sakandaren kwana ko mun shaida abubuwa da dama misali akwai wani ɗalibi wanda ɗa ne ga minista a gwamnati a duk lokacin da ya zaro sabulu daga cikin kwalinsa amma sai ya subule ya faɗi a ƙasa nan take zai sake ɗauko wani ƙwayan sabulun na daban ma'ana dai ba zai yi amfani da wanda ya faɗi a ƙasa ba gaskiya wannan lamari ne da ke matuƙar ɓata mini rayuwa muna mutunta malamanmu amma kaga 'ya'yan manya san ba sa kallon malamai da daraja ta kai ga har su kansu malaman na tsoron irin waɗannan yaran saboda kawai matsayin iyayensu 23 ga watan fabrairun 1966 rundunar soji tare da haɗin gwiwar 'yan sandan ƙasar ghana sun kifar da gwamnatin da kwame Nkrumah ke jagoranta saboda an tsige shugaban ƙasa tare da ministocinsa an soke kundin tsarin mulkin ƙasa an rusa majalisar dokoki sannan an soke jam'iyyar cpp ta shugaba nkurma muna kira ga al'umma da su kwantar da hankula tare da gudanar da harkokinsu na yau da kullum da fatan allah ya ɗaukaka ƙasar ghana Jerry rollins na ɗan kimanin shekaru goma sha tara lokacin da Janar Kotoko ya furta wannan jawabi da ke kawo ƙarshen mulkin Kwame Nkrumah. Muna cikin shekara ta 1966 ne kuma a lokacin Rollins ya ci jarrabawar da ke matsayin share fagen shiga jami'a. Ina sha'awar zama matukin jirgin sama, wato dai in rinka shawagi a sama. Tun farko ina sha'awar kasancewa a cikin rundunar sojojin sama. Saboda haka ina kallon aikin soja a matsayin wata babbar dama ce a gare ni. A shekara ta 1967 ne Jerry Rollins zai shiga makarantar horas da ƙananan hafsoshin sojin sama da ke garin Takoradi. inda a shekara 1968 ya samu shahadarsa ta kammala karatu da kyakkyawan sakamako. Tun ina ɗan shekara shida nake sha'awar tukin jirgin sama. Wata rana ina zaune tare da mahaifiyata, wasu yara da a lokacin muke tare. Sun tambaye ni wani irin aiki nake sha'awar yi idan na girma. Na ce musu, ina son kasancewa matukin jirgin sama. nan take mahaifiyata ta lafta mini mari sai kawai ta ce za ka zama likita ne abin mamaki sai gidan gaba ɗaya kowa ya tsit kowa ya ji takaicin abin da ya faru a gare ni amma ban taɓa ja da baya game da wannan fata nawa ba a watan janairun 1969 kuwa an naɗa shi hafsa na sojin sama a wannan shekara ce kuma ya lashe babbar kyautar shekara-shekara da ake baiwa kwararren matuƙin jirgin saman yaƙi a wannan ƙasa ta Ghana. tukwicin wannan shekara, Flight Lieutenant JJ Rawlings ne ya lashe shi, saboda kasancewarsa gwarzon matuƙin jirgi a wannan cibiya da ke bayar da horo. I won the Na lashe wannan tukwicin da ake baiwa ƙwararren matukin jirgin saman yaƙi ne a wannan shekara. A lokacin ma bamu da talabijin, sai gidan sinima, sai dai mahaifiyata ba ta sha'awar kai ne don yin kallo a gidan sinima. My was not Matashin Hafsan da mahaifiyarsa ce ta rene shi, wato Jerry Rollins na shan yabo sosai daga abokaninsa sojoji, musamman lura da yadda baya ƙaunar rashin gaskiya ko kuma rashin adalci. ko da kuwa daga bangaren su na soja ne hakan ya taso. Bayan na baro makaranta, na shiga aikin soja ga dangadan, na samu watanni biyu ina karɓar cikakken horo na musamman. bayan wannan ne aka yi mana jarabawa wacce da guda-guda mutane ke zuwa gaban alkalai zan iya tunawa wasu turawa su biyu da suka tambaye ni in har ina sha'awar shan barasa tare da sauran abokaina hafsoshin soji na gane abin da tambayar ke nufi amma sai na nuna musu kamar ban san komai ba suka sake maimaita mani wannan tambayar a karo na uku ne na ce da su na san dalilinsu wato suna kallo na a matsayin wanda ke nuna jiji da kai a tsakanin sauran sojoji tabbas ina da wannan wani dalili kuma shine a dukkanin ɗakunan sojoji akwai wani ƙaramin jami'in soja da ke kula da sauran ayyuka da kuma hidima a wannan ɗaki kuma ina adawa da yadda sauran abokaina ke musgunawa irin waɗannan ƙananan kuratan soji ina zaton cewa ba su taɓa yin rayuwa da mutane da ke yi musu hidima a gidajensu ba saboda haka yanzu da suka samu irin wannan damar da kuma samun waɗanda ke musu aikace-aikace sai suna wuce gona da iri ko wulaƙantar da su ni kuma sam ba na ƙaunar hakan ni dai na girma ne a cikin gidan da ke da irin waɗannan ma'aikata da ke yi mana hidima amma duk da haka mu ne ke yin shara da goge-gogen duk wata ƙura a kan gadajenmu masu hidima kuwa na da nasu ayyuka na daban mun tashi ne a cikin yanayi na mutunta juna kamar dai 'yan uwa A wani karan musamman ma lokacin hutu, nikan yi aiki tare da leburori, don haka ban taɓa yarda na rena wani saboda matsayinsa ba. 1970 sun kasance shekarun wahala a ƙasar Ghana, musamman a lokacin mulkin Aciyamfo, da ya ɗare karagar mulki 1972, ya yi ƙaurin suna saboda cin hanci da rashawa. siyasar gwamnatinsa ta noma abinci da zai wadatar da kasar sam bata yi nasara ba. Farashin koko da kuma sauran itatuwa da ke matsayin ƙashin bayan tattalin arzikin ƙasar ya faɗi a kasuwa, saboda yadda ake sayar da su taɓa rauniyar hanya a ƙasashen Togo da kuma Cote d'Ivoire domin samun kuɗin sefa. Wannan matsala tafasa fasa ƙauri na gudana ne da sanin jami'an tsaron kwastam da kuma 'yan sanda suna fitar da nasu rabo a duk lokacin da waɗannan albarkatun gona suke ficewa daga ƙasar akan iyaka. farashin kayayyakin masarufi kuwa na tashin goron zabo inda yake rubanyawa har sau uku a duk shekara darajar kuɗin ƙasar na ghana wato cd ta faɗi warwas wasu ɗaiɗaikun 'yan kasuwar ƙasar da ke da kuɗi marara a hannu da wasu ƙwarori 'yan ƙasar lebanon ne su kaɗai ke cin moriyar wannan yanayi 'yan kasuwar ƙasar ta ghana wato mata da a lokacin ake kiran suna mama benz saboda motocin su kiran marsandi na haddasa yankewar kayayyaki da gangan don samar da sabon farashi Liz Tete ta kasance ɗaya daga cikin waɗannan mata. A ƙasar Ghana lokacin kowane fanni na kasuwanci akwai wanda ke rike da shi ina iya tuna cewa abincin yau da kullum kamar wake da kuma garin rogo duka duka mace ɗaya ce kacal aka baiwa izinin sayar da su tabbas ina nufin mace ɗaya tak ka duba fa ka gani yaya mace ɗaya za ta iya wadatar da waɗannan nau'uka na abinci ga ƙasa baki ɗaya. Irin waɗannan matakai na daga cikin abubuwan da suka haifar da fasatar al'umma. sai dai a koda yaushe magabata na wancan lokaci na mayar da martani ne da karfi cikin wannan yanayi ne john jerry rollins ya samu ƙarin girma zuwa mukamin laftana kuma daga nan ya soma tunanin cewa zai iya amfani da rundunarsa ta soji don kawo ƙarshen irin wannan cin fuska da ake yi wa al'ummar ƙasar a nan muna shekara ta 1978 ne a cikin wannan yanayi ne janar akufo da ke matsayin babban hafsan sojan ƙasar kuma abokin aikin rollins zai kifar da gwamnatin shugaba a da farko dai sabon shugaban ya nisanta gwamnatinsa da waɗanda ake zargi da rashawa sai dai a cikin kankanin lokaci zai ɓata rawarsa da tsalle musamman ga masu burin maido da tsarin demokaradiyya inda yake amfani da salo irin na 'yan kama karya domin murƙushe masu irin wannan fafutuka a hannu ɗaya kuwa gwamnatin mulkin soji ta gasa daidaita al'amuran tattalin arzikin ƙasar wanda ke kan hanyar durƙushewa tsakanin watan yuni da satumban 1978 kuɗin ƙasar wato cd zai rasa darajarsa da kashi 60 cikin ɗari. yayin da kayan masarufi za su samu ƙarin farashin da ya kai kashi 400 cikin 100 matsalar dai ta kai wa talakawan ƙasar intaha daga nan kuma sai aka fara samun bore daga jama'a musamman a garuruwan akara da kuma kumasi sai kuma garuruwan tema da kuma takoradi da ke zama cibiyoyin kasuwanci da kamfanonin masana'antu a ƙasar ta ghana wannan hali ne ya sa janar akufu kafa dokar ta ɓaci to sai dai a sakamakon matsin lamba shugaban ya amince da kafa jam'iyyun siyasa a karon farko magabatan kasar sun nuna sassauci saboda matsin lamba daga al'umma bari mu ji abin da jerry rollins ke cewa a game da wannan mataki. Ina kwatanta wannan lamari tamkar gas ne a gefe sannan ga wutar ashana a ɗaki. Abin da ake bukata kawai samar da kusanci a tsakanin su domin haddasa tashin gobara. Irin wannan mataki ne ya kamata in ɗauka a ranar 15 ga watan Mayun shekarar 1979. To domin jin yadda za ta kaya da kuma yadda matashin Hafsan ke shirin bullowa wannan lamari sai a tarbe mu a cikin shirinmu na gaba.